Yau na za ji, saboda Allah, ka talauci, ga shi wai kudin da za ka kai kasuwa ba za a sa ba, saboda Allah, timatirin da ya kaso za ka sera kasuwa an ce ba za a sa tsohon kudi ba. Sai wani, da wani ana so a ji da Allah. Wai yanzu lungu da sako idan ka shiga wannan dubu da ba ta asuba inda da zai wa inda da raju. Annan ina ake so mu je, ha, wannan mulki sai Allah. To, ya gaskiya ƙarshe dai da hakura. a ina, salamu alaikum. Aba alaikum. Yawa. Jajau? Ya ce. Eh, ya gari ya aiki. Ya kwana biyu rai. Alhamdulillah. Wai dalan na tambaya. Eh, dalan nan ne ka sanin da ana zuwa ba da so wan kudi an sa sabuwa. Ka ban kudi? Hmm. To ka ganin tun da safa nake yawo. Wallahi an yi ansa. Allah ga ma wani. Kai na za a ji jemu dala. Assalamu alaikum. Alaikum da salam. Mana lafiya ne kana hayane sabon kudi? ainihin lafiya. Mu da za mu ga lafiya ma da soki tun daga kawai mu na zo na birni a canza sabon kudi da mu. Wai yanzu shiru ka ga nan. na gida abu. Na ka gana wannan. Tun da safe nake yawo an ki ansa wai sai sabuwa. To an yi ma abin da ɗaya ne. Tun safe yara na na gida ba su abinci ba. Na bu shaguna ƙanana ga baki ɗaya wai sun daina ansan kuɗi. Sannan wasu shagunan ma sun rufe da sauran kasuwannin kawai. Ka ji ba. Hmm. To yanzu wai menene kuke ganin mafita? Fulani ban sani ba. Ina muka sani ma ban sani ba. Fulani ban sani ba. To shi gwamnan banki bai jin shawara ne? Haji ba. Je gwamnan banki da shugaban kasa waya sama. Wa, shugaban kasa? Ai bai jin shawara, wallahi bai ji. <laughs> Kun san me mafita? A'a. Ah. Kawai mu koma fata shaguna. wa ta. Ba shige kawai. <laughs>